الحمد لله الحمد لله الذي يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار أحمده سبحانه وأتوب أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صام وصلى وقام وتهجد وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن سن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا كما أمرنا الله تعالى بذلك في الآيات البينات وإننا نستقبل شهر التقوى شهر رمضان وهو الشهر الذي شرع الله تعالى صيامه من أجل أن ننال التقوى فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يزودنا بالتقوى وأن يجعل وأن يجعلها سببا لدخول الجنة وحصول وحصول الوقاية من وحصول الوقاية من النار عباد الله لا نمل ولا نزال نكرر التفكير باستقبال رمضان والاستعداد لهذا الموسم الشريف وذلك أن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال جل وعلا وإن كثرة الذكر له أثر له تأثير في قلب الإنسان كرر الله تعالى ذكر التوحيد حتى جعل ذلك ثلث القرآن من أجل أن يرفع هذه التعاليم النبيلة في قلوب البشر إن هذا الموسم الذي نستقبله عباد الله موسم عظيم كفى به شرفا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر في يوم من الأيام فقال آمين آمين آمين فقالوا يا رسول الله رأيناك تصنع شيئا ما كنت تصنعه فقال جاءني جبريل فقال رغم أنف أب وفي رواية بعد أب أدرك أحد أب أحد والدي أحد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال رحم أنف أب وفي رواية بعد عبد دخل عليه رمضان حتى انسلخ فلم يغفر له فقلت آمين ثم قال رغم أنف رغم أنف رجل عبد وفي رواية بعد عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه فقلت آمين فهذا يا عباد الله إن دل على شيء فهو يدل على أن هذا الشهر شهر يتوقع لجميع المؤمنين ويرجى لهم حصول المغفرة حتى إن من إن من لم يق إن من لم إن من لم يفعل ما يجعله حقيقا بأن يغفر له دعي عليه بهذه الدعوة التي أمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إذا شهر جدير بالاهتمام وموسم جدير في غاية العناية من كل راكب للخير ومن كل باب للخير وباب عن الشر فمن أهم ما ينبغي للأب أن يستعد له أن يرفع همته وذلك أن الهمة هي الدافعة للعمل هي التي تحرك الجسد ومحلها القلب وهي العزيمة وقد امتنع الله تعالى أنبياءه بعلوم الهمة والعزيمة في الأمر قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فحث رسوله صلى الله عليه وسلم على التأسي بأولي العزم من الرسل وهم أهل العزيمة أصحاب علو الهمة إن الهمة العالية هي التي هي ديدننا وهي التي ينبغي أن يعيش عليها العبد المؤمن فالهمة العالية هي التي تجعل الإنسان يجعل نصب عينيه الفضائل التي وعد الله تعالى لعباده المؤمنين في هذا الشهر فهذا شهر يغفر فهذا شهر أيامه في الظاهر وفي الحس كغيرها من الأيام هي 24 ساعة لكن شتان بين ساعاته بين هذه الساعات وساعات بقية الأشهر في هذه الساعات يذكر الله تعالى في جميع في أثنائها لعباده المؤمنين ويعتق من العباد من النار ما لم يعتق في غيرها من الساعات وله جل وعلا نفحات في هذا الشهر في هذه الساعات فعالي الهمة هو الذي لا يغفل عن هذه الحقيقة ويدركها غاية الإدراك ويسعى لميلها فشتان من كان همه في رمضان إعداد المآكل والمشارب وملذات الطعام وبين من كان همه الصيام من كان همه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الرب فبعض الناس يكون همه في رمضان انقضاء الساعات والانتهاء بأمور تلهيه وتنسيه عن آلام الجوع بينما الآخر يملأ أوقاته ويملأ الساعات والدقائق والدقائق والثواني بألوان من الطاعات حتى إذا غربت الشمس يفرح يفرح بفطره لكنه يشعر بالأسى فيما فاته من اوراد لم يستكملها في تلك في تلك الساعات فهكذا ينبغي أن تكون الهمم يا عباد الله قال صلى الله عليه وسلم المؤمن الضعيف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير قال شيخ الإسلام ابن تيمية المؤمن الضعيف هو الذي له بصيرة في دينه لكنه تكاسل بسبب جنون الهمة عن العمل إن الناس أربعة أقسام القسم الأول هم أهل البصيرة في الدين وأهل القوة والهمة العالية في العمل وهذه صفة الأنبياء وصفة أئمة الدين قال الله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فوصفهم بأنهم أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي أي أصحاب القوة والهمة العالية في العمل الصالح والأبصار هم أهل بصيرة في الدين جمعوا بين العلم والعمل وقال جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فالبصيرة في الدين وهو الذي أخبر عنه جل وعلا باليقين بآيات الله والهمة العالية والقوة على العمل وهي المعبر عنها بالصبر هما مناط الإمامة في الدين فهذا القسم الأول وهو أعلى الأقسام نسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم وأن يلحقنا في زمرتهم والقسم الثاني هم أهل البصيرة في الدين لكنهم لهم ضعف في الهمة ودناءة في الهمة فهذه صفة المؤمن الضعيف وفي كل وفيه خير لكنه بتقاؤسه قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف والقسم الثالث من ليس له بصيره في الدين لكنه له همه عاليه فهو يعمل في غير ما فائده فيسهر الليالي والايام من اجل ساقب الأمور انظروا إلى همتهم أهل الدنيا بذلوا الهمم من أجل أن يسهلوا عليك تحريك الشاشات التلفونية الشاشات التلفزيونية وأنت جالس على الكرسي هممهم كلها منصبة على لذات زائلة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون والقسم الرابع وهو أسوأ الأقسام من ليس له بصيرة في الدين وليس له همة عالية فغاية الحياة عندهم اتباع الهوى والتكاثر وعدم التحرك لعزائم الأمور ولأجل ذلك يجب على المؤمن أن يكون ذو همة أن يكون ذا همة عالية هذا الذي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه اجتمع نفر من السلف وهم عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان فقال مصعب بن الزبير تمنوا وكانوا عند الكعبة فقالوا ابدأ أنت فبدأ وقال أتمنى إمارة العراق والتزوج بسكينة بنت الحسين رضي الله عنه وعائشة بنت طلحة التيمية وقال أوة بن الزبير أتمنى أن يجمع, أن يجمع الله لي بين الفقه والحديث ويؤخذ عني الفقه والحديث وقال عبد الملك بن مروان أتمنى الخلافة وقال عبد الله بن عمر أتمنى الجنة انظروا إلى الهمة العالية وقد ولعله الموفق لطاعة الإجابة وقد أجاب الله تعالى دعوة الثلاث فأما مصعب فنال إمرة العراق وتزوج من سكينة ومن عائشة وساق لهما 500 دينار صداقا والعروة معروف من الفقهاء السبعة أخذ عنه الفقه والحديث وعبد الملك بن مروان نال الخلافة فكان من الخلفاء الأمويين وأما عبد الله بن عمر فالمرجو من الله تعالى أنه أثابه واستجاب له بالجنة فهكذا فلتكون الهمم عباد الله وإن من الاستعداد لهذا الشهر الكريم أداء فرض الكفاية من ثراء الهلال يجب علينا أن نتراءى الهلال وقد من الله تعالى علينا بولاة أمور يأتنون بأمر الهلال من بداية السنة كانوا يحثون الناس على قراء الهلال عند أول ليلة لقراء الهلال وهذا اليوم يوم التاسع والعشرين من الشهر يوم قراء الهلال وإن كان في بعض أصحاء الدنيا يرون اليوم يوم الثلاثين حتى إنهم أعلنوا أن غدا أن غدا رمضان لأنهم أكملوا العدة أما نحن فالواجب علينا اتباع ولاة الأمور فإن أعلنوا أن غدا من رمضان صمنا وإن وإن أمرونا بأن نكمل العدة أكملنا العدة فهذا هو الواجب علينا كما قال صلى الله عليه وسلم لما أمرنا بطاعة ولاة الأمور فقال إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم ونسأل الله أن يسدد خطاهم وأن يجعلهم أهل بصيرة بأمور الدين وتفقهوا في أمر الصيام عباد الله فإن هذا من الاستعداد لدخول هذا الشهر وما أكثر ما ينشر من الأشرطة والدروس العلمية والمحاضرات عن أحكام الصيام والكتب, والكتب التي ألفت فتذاكروا وتدبروا وتفقهوا في الدين واسألوا العلماء فإن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد يقوى مسلمين في سورة الله جل وعلا كما يند الله يقوم برشين ويمن وسيا في سورة musamman gashi mun fuskanci watan tsoron Allah watan Ramadan watan ita takwan nan da Allah yake ta umarni da ita kuma koyaushe ya zamanto sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yayin da duk sai yi hudu ba sai ya yi ma jama'a wasiya da jin tsoron Allah to ga lokacinta ya zo Allah ya sanya watan Ramadan ya sanya azumi wajibi a cikinsa domin mu samu wannan tsoron Allah da Allah yake yawan umarni da shi dan haka ga watan neman takawa ya zo ita takawan nan da take ita ce biyayyen wato guziri da Allah madaukakin sarki ya sifanta shi cewa inna khayra zati taqwa mafi kyawun guzuri mafi alherin guzuri shi ne tsoron Allah Allah ya mana guzurin taɓa. ba za mu kushe ba ba za mu jinsu ba muna ta tunatar da junanmu akan wato shiri da tanadi da shigowar watan Ramadan domin shi yawan ambato da yawan tunatarwa da yawan maimaita abu yana amfanar muminai duba mu ga yadda Allah madaukakin sarki ya rinka maimaita tauhidi a cikin alkur'ani har ya zamanto kashi ɗaya cikin uku na Alƙur'ani da baki ɗayan su tauhidi ne domin kuma sako ne guda ɗaya a kaɗe ta Allah da bauta saboda muhimmancinsa da kuma fa'idar da ke cikin maimaita abu da ɗabi'a da zuciyar ɗan adam don haka yawan maimaitawa tunatarwa ne da wa'azi ne gare mu la'alla wannan zai zamanto dalilin da zai motsar da mu ya zuwa ga abin da zai amfane mu amfanin da har abada ba za mu tashi bayansa ba Allah ya bamu wannan sa'ada wannan wata da wannan zamani da muke fuskanta ana ta bayyana ma'ana ana ta bayyana falalarsa sa'o'insa ba su zamanto daban da waɗansu sa'o'i ba awa ashirin da hudu ne daransa da ranarsa kamar yadda darare da ranakun sauran watanni kuma suka awa ashirin da hudu amma bambanci tsakanin awa ashirin da hudu na waɗannan kwanaki na ramadan da sauran awa ashirin da hudu na kwanakin sauran watanni bambanci ne da allah ne kadai ya san iyakarsa saboda haka kada wannan lokaci ya zo ya wuce saboda kana ganin yadda agogonka yake tafiya ka ɗauka kamar yadda agogon ƙisafi yake tafiya a sauran watanni lokaci ne na daban wanda wannan bambancin nasa ba ka gani da yanayin fitowar rana ba ka ganin da yanayin daransa amma kana gani ne da ilimin zuciya da ilimin zuciya da Allah da manzonsa suka sanar da mu a cikin alkur'ani da sunna na falalar wannan lokaci da imani da yaƙini ake sanin wannan don haka tunatarwa akan sai yake da muhimmanci ya ishe mu bayyana falalar wannan wata hadisin da shi muke mun san shi kuma muke yawan ake yawan tunatar da mu shi hadisin abu huraira cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka mimbari mataki guda uku a kowane mataki yana cewa amin sahabbai suka ce ya rasulullah mun ga kayi abu wanda ba mu taba gan ba mu ga kana yin sa ba sai jibrilu ne ya zo mun ya ce mun Allah ya turmuza hanci a ƙasa na wanda ɗaya daga cikin iyayensa ko dubiyu ya rike su amma ba su shigar da shi aljanna ba a wata riwayar Allah ya nisantar da shi Allah ya nisantar da wannan mutumin na ce ni? sannan ya ce Allah ya turmuza hanci hancin wanda ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta masa ba Allah ya tuba hancinka a ƙasa ko kuma Allah ya nisantar da shi na ce amin sannan ya ce Allah ya turmuza hancin wanda aka ambace ka bai yi maka salati ba a ƙasa wato Allah ya turmuza hancinka a ƙasa ko kuma Allah ya nisantar da shi na ce amin wannan ya nuna mana cewa watan ramadan wata ne da kowane mumini wato ya cancanci a ce ya yi abin da za a gafarta masa a wannan wata idan har watan ya zo ya wuce bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba to shi ne wannan addu'a ta Hausansa aka ce Allah ya nisantar da shi wato ya nisantar da shi daga dukkan muradi ya nisantar da shi daga dukkan alkhairi don haka wannan ya nuna wato rashin wato muhimmancin yin tanadi ga wannan wata don saboda kan lokacin nan ya zo ya wuce mutum ya shiga cikin wannan wanda ba kawai asara zai yi ba kuma wannan za ta buɗe masa ƙofar nisanta daga alhaini nisanta daga sabubban rahma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa haram wato tabbace shine wanda aka haramta masa alkhairi a wannan wata to babban yana daga cikin manyan abubuwan da za mu tanadi ga wannan wata samun himma mai ƙarfi himma maɗaukakiya azama wadda za ta zaburar da mutum akan aiki himma a zuciya take idan akwai himma ko jiki ba shi da kwari sai ka ga wannan himmar ta sa mutum ya kai abin da yake mai kwari jikin da ke gare shi ba ita wannan himma ita ce wadda Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamanto daga cikin wasu mai koyi da masu azama masu babbar himma daga cikin daga cikin annab daga cikin manzannin Allah yace kai hakuri kamar yadda ulul azmi ma abuta azama ma abuta himma madaukakiya daga cikin manzanni suke hakuri ita himma ita ce take sanya mutum ko da bai yi aiki ba Allah sai ya bashi lada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun taho yakin Uhud yace a Madina akwai waɗansu mutane suna zaune a Madina amma babu wani kwararo da kuka wuce su cikin babu wata hanya tsakanin duwatsu da su kesa face suna tare da ku a cikin lada suka ce ya Rasulullah Allah kuma suna Madina yace eh uzuri ne ya hana su domin sun yi himma sun yi tanadi zuciyarsu gaba ɗaya tana kan wannan aikin amma wani uzuri ya gidda ba za su iya ba jikin ba zai iya ba to Allah ya duba wannan niyyar ta gaske wannan azamar ta gaskiya da wannan himmar da suke da ita Allah ya ba su wannan lada don haka himmar mu a cikin watan Ramadan ta zama to himma ce madaukakiya wanda da wanda shirin sa ga Ramadan shine wato launi daban-daban na abinci da cin daɗin abinci da bukukuwa na Ramadan daban yake da wanda burinsa a cikin watan ramadan shine daga wurdi sai wurdi daga aikin alkhairi sai aikin alkhairi hatta idan lokacin buɗe baki ya zo yana murna da buɗe baki amma yana ganin ga waɗansu ayyukansa wanda ya riga ya rattaba ke ya yi himma akan zai yi su lokaci ya yi halinsa rana ta faɗi bai gama ba wani himmarsa shine tun da dai za a yi tarawih ya je ya nemi inda cikin minti goma an yi tarawih an gaba, wani kuma shi kuma bukatarsa himmarsa shine inda wato za a tsawaita dare ana karatun alkur'ani ana samun alkhairin da ke cikin sauraron karatun alkur'ani wannan shine himmarsa ba daidai suke ba saboda haka sai tanadi da samun himma madaukakiya da shirin irin abin da za ka yi ka nuna ma Allah cewar Allah kana faɗayin rahmatsa kana faɗayin alkhairin da ke wajensa kana fadayin shawar da yake yi ma bayansa a cikin wannan a cikin waɗannan sa'o'i na wannan kwanaki na wannan wata mai albarka Allah ta kai ya haramta mana lada abinda ake nema kenan a mutum domin halin annabawa shine wannan halin ka samu basira a cikin addini shine ka san abin da yake daidai ka san abin da yake shine yarda yarda Allah da san Allah sannan kuma ka sami himma madaukakiya akan yin wannan abu wanda yake ya san abu amma ba shi da himmar yi ya yi kasala wannan shine mumini mai rauni duk da yake akwai alkhairi tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini karfafa mumini mai karfi ya fi mumini wanda yake mai rauni ko manzon Allah sallallahu alaihi sallam cikin addu'arsa da yake yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al wal kasal Allah ina neman tsarinka daga wato gajiyawa da kasala shine rashin himma gajiyawa da kasala gajiyawa baka san abin da zaka ba ka kasa fahimta ka kasa ganewa ka kasa samun kudurin niyya da kasala cikin ka kasa wato baki umarnin da zai zafi ya aikin jin a akashin wannan kuma daga cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rushd kuma yanda yazo a hadisin Shaddad bin a musnad Imam Ahmad yace Allah ina roƙonka dagewa da tabbata a cikin addini da kuma azama akan daidai wato shine himma akan abin da yake shirya abin da ya wajaba kenan mu akan yin sa mu samu himma madaukakiya babu wanda zai iya maka wannan sai kai kanka amma daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samun himma maɗaukakiya shine wato ilimi ingantacce sanin abubuwa da suke ababen koyuwa ga Allah da kuma roƙa da kuma yin addu'a da gaskiyar nufi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mutum ya roƙi Allah ya bashi wannan himma mai ƙarfi sannan kuma ya nemi tsarin Allah daga abin da zai sanya masa kasala da gajiyawa a cikin al'amari akwai wanda yake burinta a cikin ramadan shine irin abin da yake ji na magabata na kwarai wajen yawan karatun alkur'ani da waɗanda za ka ga wato kullum sai sun yi saukar alkur'ani a cikin ramadan kuma irin su yahaya ibn sa'id al-qaffan akwai waɗanda kuma za ka ga suna yin tilawa da suna yin sauka da rana suna yin sauka da daddare akwai waɗanda yake su kuma himmarsu ba ta kai nan ba gwargwadon irin girman himmarka gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki zai baka Allah yake inna sa'yakum lakasa da aka mu Allah ya mu himma mai karfi himma madaukakiya kuma alhairin Allah da rahamarsa shine yayin da kai wannan azama akan za ka abu da himma madaukakiya idan wani uzuri ya gitta ko kuma wani hali ya sa baka sami ikon yi ba to Allah zai baka wannan ladan manzo Allah sallallahu alaihi man hamma bi hasanatin falam duk wanda yayi himma akan zai aikata kyakkyawan aiki amma bai aikata ba za a rubuta masa cikakken ladan kyakkyawan aiki Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu himma madaukakiya kuma ya sanya mu ya ba mu ikon aiki da abin da yake da abin da yake ne yardarsa gashi Allah ya kawo mu yau 29 ga wannan wata yana daga cikin ga watan sha'ban yana daga cikin tanafi ga shigar wannan wata na ramadan duban wata duban wata faru kifaya kuma Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima yayi mana rahama muna zaune da muna zaune a karkashin wato shugabanci na addinin musulunci wanda yake kula da ganin wata yake bayanin ga lokacin da ake sada azumi ga lokacin da ake idi to babu abin da ake so irin haduwar musulmi akan kalma daya manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce yadullahi ma'al jama'a hannu Allah na tare da jama'a saboda haka yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so gare mu al-intisamu bi hablillah wa adam mu haɗu akan igiyar Allah akan shugabanci na addini guda ɗaya kada mu rarraba saboda haka mu duban wata idan aka tabbatar da ganin wata aka sanar shikenan muna da hujja a wajen Allah kan cewar mun yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu na biyayya ga shugabanni idan abin da suka yi kin yi daidai suna da ladan mu kuma muna da ladan biyayya gare su da ladan daidai. in kuma aka yi kuskure muna da ladan biyayya gare su su kuma in saboda sake ne suka yi sun yana kan wannan ya ishe mu ya zamanto ya zamanto ma'auni a gare mu babu abin da yake alhairi ga wannan al'umma irin haɗuwa da kuma rashin rarrabuwa sannan mu kula da sha'anin ilimi akan hukunce-hukuncen wannan ibada abubuwa da dama an yada su a cikin al'umma na littattafai da wato bayanai wanda ake jin su ko ina a cikin waya a cikin kwamfuta a cikin talabijin a kafafen yada labarai don a san hukunce-hukuncen wannan ibada ga malamai kuma kullum suna amsa tambayoyi Allah kuma ya ce mu tambayi malamai in ba mu da ilimi ni tambaya don mu san hukuncin wannan ibada shi damuwa da sanin hukuncin yana daga cikin tanadi ga watan Ramadan yana daga cikin himma madaukakiya ga wannan ibada da zani suna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu himma mai girma ya ba mu himma madaukakiya akan abin akan ayyukan alkhairi abubuwan da Allah madaukakin sarki ya sanya na alkhairai a cikin wannan wata mai shigowa na Ramadan Allah ya ba mu cikakken rabo a cikin sa Allah ya mana muwafaka da yin azumi da yin siyamun Ramadan a cikin sa ta fuskar da yake yarda kuma yake so a gare mu sannan Allah ya umarce mu da yin salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا